العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الأكملان على أسعد النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يوم uwa سأل albarka سنهم ده أدواء وأن wannan ماكو ماكو وأن mako إن شاء الله تعالى muna goma ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da wanda ya daidai da 25 ga watan bakwai miladiya ta 2026 wannan shine mu na farko a wannan littafi mai albarka mai suna mawaridul aman almuntaka min إغاثة lahfan fi مصائد shaitan na العلامة شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن القيم الجوزية wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Asalin littafin sunansa Izasatul Lahfan min mafawai da shekwan. Shi Allahfan abinda da yake nufi wanda yake cikin damuwa, ko wanda yake cikin baƙin ciki, ko wanda abubuwa suka yi masa yawa. sai ka ce malamin yana cewa kawo tallafi da agaji ga wanda yake cikin damuwa yadda zai iya samun kariya daga wato gaɓoɓin da shaidan yake samu ya farauce shi wannan littafin ya ginu ne gaba ɗaya kan yaya mutum zai yi tarbiyyar kansa musamman abin da ya shafi harkar zuciya wadda idan ta gyaru dukkanin ayyuka ma suna samun nagarta idan kuma ta lalace dukkan ayyuka ma sun lalace to sai dai mun zaɓo a karanta littafin shi wannan mawarid ba asalin littafin ba kamar yadda muka yi a shu'abul iman saboda asalin littafin yana da yawa sosai wani zubin kuma ba ya cikin hikima almajirin ilimi ya daɗe da yawa yana karanta littafi sai ya tage masa gwiwa amma an samu takaicewar littafin sai ya zama na kara bauta da saƙon da ke cikin littafin in ka koma babban littafin za ka iya karantawa babban malamin hadisin nan shigali ibn hassan ibn ali da abdulhamid al al'asari shi ne ya istifar na wannan littafin babban aikin da ya a ciki shi ne ba hadisun da yake da rauni ko bai kawo shi ba na biyu kuma duk matsaloli masu zurfi na fikihu tunda ba ka cikin asalin littafin wanda ibn qayyim wani dalili yasa ya kawo to shekh shanabin ya yi ƙoƙari shi ma ya cire na uku kuma Eh, ya yi ƙoƙari duk abin da ya maimaitu shi ma ya wadatu gabarin maimaituwar tasa don wani wani zancen yana janyowa sai a maimaita wani zancen wato shi asalin wannan littafin na irasatul lahfan muhimmancinsa ya isa sosai shi yasa za ka ga ba tare da ma akari da abin da ya ƙunsa ba a'am magabata manya-manyan malamai sun ta ishara zuwa gare shi sun ta nuni a kansa suna jinjina suna cira masa tuta suna faɗar muhimmancinsa misali al'alusi ya yi yabo ga ibn qayyim ya ce littafin nan nasa na irasatul lahfan littafi ne mashhuri cikin littattafai wanda suka hidimta wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce marubucinsa ya tattaro abubuwa muhimmai wanda ya kamata a ce almajiri ya sani musamman ma hanyoyin da zai nuna maka irin makircin da shaidan yake kulla wa ɗan adam ya masa tsakiyar da ba ruwa ya kai shi ya baro hanyoyin da shaidan yake iya farautar ɗan adam da yadda sai ka faro aikinka tiryan-tiryan sai ya lalata maka sai ya so cewa ka kai ga cin nasara ba yace duka ya yi wannan bayanan a ciki banda wannan akwai fa'idoji da dama da ibn qayyim yake ambata a cikin littafin misali irin fatawoyin da ya tambayi malaminsa shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala to sai ya jimlace jawabin da malaminsa ya bashi sai ya saka a cikin littafin ah, saboda muhimmancin littafin ma malamai suke ganin cewa kamar yana cikin mafiya muhimman littattafai wanda shi ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya rubuta da yana da littattafai da dama a fannoni mabambanta abinda ya shafi ambatan Allah azkar kama alwabil tayyib abinda ya shafi siran manzo sallallahu alaihi wasallam zadul ma'ad fi hadi khairil ibad abin da ya shafi matsaloli na fiƙo irin su eh, irasatul lahfan fi hukmi talaq ghadban yana da littattafai masu tarin yawa suna cikin malamai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka a cikin rayuwarsu ya zamto iliminsu yana da tasiri sosai wataƙila akwai tasiri na ikhlasi wal ilmu inda Allah ba tare da ɓata lokaci ba zan fara da karanta muqaddimar shi al-muallif din ibn al-qayyim saboda duk littafin da zaka karanta to dole ne ka fara da gabatarwarsa a ciki ne zaka gane ma inda littafin ya dosa sannan kuma sai ka je ga abubuwan da rassan littafin malam yace alhamdulillah alladhi zahara li awliyaihi bi nuruti jalali wa anara qulubahum bi mushahadati sifati kamali wa ta'arrafa ilayhim bima asdahu ilayhim min in'amihi wa ifdalihi فعلموا أنه الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله لا يصفي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم الواحد الأحد الصمد المنفرد بالبقاء وكل مخلوق منته إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأسوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحان الملحين في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو, أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يمكله إلى غيره ولم يدعه في إهماله بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض بأسباب الرحمة بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله وصالح عدو الله وقاطع سيده فقد استحق الهلاك ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك لعظيم رحمته وسعة إخوانه ما لو من يتشي كراري دا جنجنا دا يبو سنتبت دا ألا واندهار كل يكي بينا دا مسو ينسى ما سو بيئيا غريشي يكي دا فتوى برو برو ta fuskar sifofin da ya siffanta da shi da su har suke daɗa gamsuwa suke gane shi cewa shi ɗin shi ne subhanahu wa ta'ala yake haskaka zukatansu ta hanyar kullum sake sakankancewa suke da ganin cikar sifofinsa subhanahu wa ta'ala da kuma irin yadda yake musu baiwa da ni'imomi da tagomashi da kulawa kullum cikin safiya da maraice ta nan ne bayi wanda suka san Allah ta hanyar sifofinsa suka sakankance suka gane shi ne ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu wanda yake tilo alwahid ɗaya ɗayan sarki ne subhanahu wa ta'ala a cikin mulkinsa da sifofinsa da gudanarwarsa da iyawarsa da komai ma ba shi da abokin tarayya sannan shi ne abin nufi da bukata shi kuma ba shi da wata bukata a wurin bayansa shi ne as ba shi da bukata a wurin kowa kuma kowa yana bukatar ba shi da abokin tarayya a zatinsa shi shi kadai ne subhanahu wata'ala ba wanda ya tarayya da shi a cikin wata sifa cikin sifofinsa ba wanda yake agaza mai ya tallafa mai ko ya tarayya da shi a cikin wani aiki cikin ayyukan Allah dai shi shi kadai ne subhanahu wata'ala in kana so ka gane ya yake bai wuce ka fahimce shi ba kamar yadda ya siffanta kansa shi a kan kansa domin shi ne ya fi kowa sanin kansa shi ne zaibin da ba wanda ya san shi ba dan ya ba da labarin kansa ba da ba wanda ya isa ya tsorar da shi domin idanuwa ba ta iya riskarsa kuma wannan siffatawa da Allah ya siffanta kansa da shi a cikin wahayi to sama yake da dukkanin wani mai bayani ko bayanin mai bayani ko fashin baƙi mai fashin baƙi inda a cikin halittar Allah yake sawa'un ya yawaita kirarin ko kuma ya taƙaita kirarin yawan kirarin mai kirari ko ƙarancin kirarin mai kirari ƙasa yake da irin gwanittar da Allah jalla wa'ala ya gwada wurin bayanin cewa shi shi ɗin wane ne shi ba wanda ya isa ya tattare ya ƙididdige irin yaban da Allah ya cancanci a yi masa ma'ana inda za ka yi kwana biliyan kana yin yabo ga Allah to Allah dai yana bin ka bashin kuma yabo domin me yana da barkatai cikin ni'imomin da ya min ya maka wanda wani zubin ma hankali na da naka bai kai ga su ba kuma ina kai kawo a cikin wannan ni'imar don haka in ta fuskar yabo ne to babu yaban da ya wuce yaban da Allah ya yi wa kansu ko a harshen waɗanda ya girmama ta hanyar turo su su ne annabawa da mursalai Allah shi ne na farko farkon da babu ba ta rigaye ta ba babu wani abu kafinsa sannan kuma shi ne zai zama na ƙarshe na ƙarshen da bayan shi kuma babu wata lamba shi ne wanda yake a bayyane da aikinsa da gudanarwarsa da kulawarsa da ikonsa da halittarsa wanda babu wani abu a bayansa shi ne rayayye rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe tsayayye da zatinsa mai kula da kan kansa baya neman tallafi ko agaji daga kowa kuma kowa yana buƙatar tallafi da agaji daga gare shi wannan shine alhayyul qayyum ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu guda ɗaya tilo wanda daga shi kuma babu wani shine alwahidul ahad as abin nufi da bukata wanda shi ba shi da bukata al bil shi kadai ne zai wanzu shi kadai ne zai tabbata amma duk inda zamanin ya ja lokacin ya ja Allah ya bada aran dama to za a zo lokacin da wata rana ba kai bane amma Allah jalla wa ala shi shi kadai ne wanda yake banta da dawwama mun taro anan wata rana ba ni ne mai wannan karatun wata rana masu sauraron karatun ba ku bane Allah jalla wa ala shi shi ɗaya ne wanda zai dawwama ba zai gushe ba subhanahu wa ta'ala wannan shine al-munfaridu bil baqa yace amma duk wani abun halitta to karshen sa sai ya gushe za a zo lokacin da babu shi kamar yadda aka yi lokacin da babu shi shi ne cikakken meji shi ne a asamiya cikakken mai wanda jin nasa ya kai zurfin duka kwarmato da hayaniya shi ne bajijul aswad kwarmato da hayaniya na saututtuka mabambanta kwarmatan da mutane suke dabbobi suke yi injina suke yi a gefen titi akwai mota akwai babur akwai kaza akwai mutane wannan sautin ya shiga cikin wancan wancan ya shiga cikin wancan wani sautin ma baka san na menene ba ga bambancin yaruka na mutane wannan ya magana da wancan yaran wancan ya magana da wancan yaran yace amma wannan kwarmatan na sautittuka da yadda wannan yake shiga cikin wancan baya haɗewa Allah da kasa bambance mai wancan yace ko mai wancan yake duk yana fayyace su subhanahu wa ta'ala shi ya halicce su shi ya ba da dama a yi ma magana da su kuma kafin a yi din ya tsara za a yi sanda ake yi din kuma yana fayyacewa wani kaza yake wannan roƙonsa yake wannan neman taimako yake wannan arziki yake nema wannan mafita yake nema wannan godiya yake duk yana ganewa kuma yana riskar da kowa ga abin da ya cancance shi shine ma'anar tafannunil hajat bisa yadda bukatun suka bambanta yace don haka sauraron wani baya shagaltar da shi gabarin sauraron wani kowane sauti a fayyace yake a wurinsa subhanahu wa ta'ala shi ne fala yushghiluhu sam'un an sam' haka na kuma matsalolin ba sa cakuɗe mai ya rude ya kasa gane wane me yace ko wane me yace ni da kai kuma idan wane yana magana wane yana magana to wanda hankali na ya bar wurinsa sai na dawo na ce maimaita abin da kace mm. shi kuma Allah jalla wa ala ba haka bane nacin masu naci wurin wato a biya musu bukata baya sa Allah ya kusa da su shi ya fi so ma ya matsana shi mm. shi ne wala ya tabarramu bi ilhahin mulahina fi su'ali in za su naci farin ciki yake al-basir Allah shi ne mai gani gani mai zurfi wanda yana ganin dabiban namlati sauda addabib shine tafiya tafiyar da ƴar ƙaramar tururuwa ko ka ce kiyashi ƴar bakin kiyashi da yake tafiya ala sakhratu a kan kurman dutse mai tsauri, wanda mai babu ma ba a jin sauti amma shi yana jin wannan ƙarar tafiyar wannan mai kiyashin ni da kai idan kiyashi ya hau jikinmu zai ta sabgarsa ba ma ganewa wataƙila har sai ya zo inda zai taɓa jikinmu ko inda za mu ji sannan mu bige shi to amma yayin da yake bayan kurman dutse yana tafiya to Allah yana ki, ba wai a a lokacin yini kayau ba a'a fil zulmati fil lailati dhanna a cikin duhu didim amma shi yana gani subhanahu wa ta'ala sawa'un wannan abin cikin kwari ne ko ko tudu ne ko kwari ne ko dutse ne ko ƙasa ce duk ɗaya ne a wurin Allah a lissafai Allah yana gani malam ya ce abin da ya fi wannan malukufi na Allah ya fi wannan zurfi shine yana ganin yadda zuciyar bawa take kai kawo yau ya tashi da niyyar kaza zuwa ɗan anjima ya canja ra'ayi bayan ya tafi ya fara kaza sai gane kazan ba shi bane wannan shi shine taqallubi qalbi abdihi jujjuyawar zuciyar bawa kuma Allah yana ganin duk yanayin da um, wato bayi suke samun kansu a ciki bisa bambancin yanayin yanayi na taƙawa, yanayi matsakaici, yanayi na rashin taƙawa, yanayi na farin ciki, yanayi na baƙin ciki, yanayi na nutsuwa, yanayi na firgici, duk Allah yana ganin wannan ya sani. ya ce Allah shi ne wanda idan bawa ya dawo gare shi ya ajiye kowa ya kama shi talakahu sai ya karbe shi hannu biyu duk irin yadda ya tsula kuma sai ya karbe shi hannu biyu ya ce kai bawa ma bayan ya kyala Allah ya dawo ga Allah ɗin wannan ma lukufi ne na Allah wannan ma gata ne da kulawa ta Allah da ya so da ba za ka dawo ba kamar yadda dawana dawana da suka bashi sai ya ƙara ingiza ƙeyarsu ba su dawo ba har suka haɗu da shi ya ce Allah fa shi ne wanda idan bawa ya ba shi baya to duk da haka shi kuma baya wofintar da bawa baya janye masa dukkanin tallafi da haka sai ya ƙyale shi yana cin moriya da gajiyar abubuwa da yawa wanda da zai janye masa su da ya shiga takwas amma sai ya kyale shi Allah ya wa fitar da shi kai tausayin da Allah yake wa bayansa ya fi tausayin da uwa mai jin kai take wa ɗanta ta fuskar kula da shi da riri ta shi tun daga goyon cikinsa da shayar da shi zuwa yaye shi to tausayin Allah ga bayansa ya fi tausayin uwa ga 'ya'yanta yace idan ka bawa ya saba wa Allah ya dawo ya tuba to a wannan matakin kuma farin cikin da Allah yake da tuban bawa ya fi farin cikin da wanda tafiya ta kama shi yana cikin dokar daji ba gida gaba ba gida baya ya kwanta bacci ya sanya guzurinsa akan dabbarsa sai da ya farka dabbar ta ce ɗauke ni inda ka ajiye ni ba ta nan ko sama ko ƙasa ya yi tara kaina ya kai ya kawo ya rasa inda dabbar take har ya ɗeba ƙauna yana jiran mutuwa ta zo ta riske shi ya kwanta bacci ya ɗauke shi yana tashi sai ya ga dabbar sai ya kuskure saboda mai farin ciki ya ce Allah ni ne Allah ka kai ne bawa na yace to farin cikin da Allah yake yi idan bawa ya bar Allah ya dawo gare shi to ya fi farin cikin da mai wannan dabbar yake yi yayin da ya rasa ta kuma ya zo ya same ta yace idan bawa kuma yayi kaurin kai ya dage shi dai ba zai ba Allah din ba ya tsiye aiki da abin da zai janyo Allah ya masa rahma ya dage ya kangare shi dai sai ya saba wa Allah sai ya bashi baya ya yi sulhu da maƙiyin Allah shi ne shaiɗan, ya yanke alaƙarsa da Ubangijinsa shi ne Allah, to kaga a nan kuma shi kenan da kansa ya je ya tura kansa rami. Malam ya ce wannan bawan ya cancanci halaka. To amma fa ka sani, a adalci na Allah ba wanda zai bujire wa Allah ya halaka gabarin gwadaban Allah sai wanda dama tun yana cikin mahaifiyarsa an rubuta ɗan wuta ne, shi ne a shaƙiyul harik. dama an rubuta ɗan wuta ne halakakke ne domin me malam yace li azimi rahmatihi wa sa'ati ifdali saboda yalwar rahmar Allah ta ku karfin a ce hatta kuce maka baka same ta sai dai dama rashin rabo wanda kaga bai samu rahmar Allah ba dama ba shi da rabonta. yace ga yalwarta gashi kullum baiwa yake yana karawa baka tambaye shi ba ma ya bayar ballantana kuma ka tambaye shi يكفي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا جل عن الأشباه والأمثال وتقدس عن الأصداد والأنداد والشركاء والأشكال لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا, فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم له بحقه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين بعثه على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذيب فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم قائما بأمر الله لا يرده عن قراش مشمرا في مرضاة الله لا يصده عن ذلك الصاد إلى أن أشرقت الدنيا برسالته آه، ضياء وابتهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا أفواجا وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وبلغ دينه القيم وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار ثم استأثر الله به لينجز له ما وعد به في كتابه المبين بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين yace ina shaidawa babu wanda ya cancanta a ɗayan sai Allah maɗaukacin sarki wanda ba shi da abokin tarayya abin bauta guda ɗaya tilo abin nufi da bukata. Wanda ya ɗaukaka babarin a ce akwai wanda ya kama da shi ko yana da kwaci a cikin duniya da lafiya shi shi ɗaya ne. Ya tsarkaka gabarin kishiyoyi ko kuma kimi ko waɗanda suke abokan tarayya ko waɗanda suke kamanceceniya da shi. sune al-awdad wal andad wal shuraka wal babu wanda ya isa ya hana wata baiwa wadda Allah ya wane ne ba wanda ya isa kuma ya bada abin da Allah ya hana wane ne ba wanda ya isa ya mayar da hukuncin Allah ko kuma Allah ya yi abu ya ce dan ne, babu wannan Allah jalla wa ala yace idan Allah ya nufi wasu mutane da wani abu wanda yake ba mai farantawa ba babu wanda ya ya ba su kariya kuma ba wanda zai taimake su yace ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon sa ne kuma yayi tsayuwar daka yayi iya wasa da dukkanin yadda zai iya wurin ya tsaya da haƙƙin Allah shine daya dayan annabi na ƙarshen zamani wanda Allah ya amince masa akan wahayinsa shine mafi alkhairin wanda Allah ya zaba a cikin halittarsa Allah ya turo shi ya zanto jin kai ga talikai baki ɗaya, shugaban masu tsoron Allah, kuma dan ya zanto taɓewa ga wanda suka kafirce masa, da yanke hanzari da yanke hujja. manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shine yankan hujja ga dukkanin bayi baki ɗaya. Allah ya turo shi bayan an samu yankewar zamani na annabta, an samu tsaiko da tsawon lokaci ba a turo ba. ta dalilin saƙonsa ne Allah ya shiryar da ya shiryar da al'umma zuwa mafi miƙewar hanya mafi bayyanar tafarki kuma sai Allah ya farlanta wa bayi dole ne su masa biyayya su masa ɗa'a su so shi su girmama shi su kan karrama shi su kambama shi su tsaya da haƙoƙinsa kuma yace Allah ya toshe dukkanin ƙofofin aljanna bai buɗe kowace ƙofa ba sai ta ƙofar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Don haka duk wanda bai bi ƙofar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya ba to ya sani fa ko ya guma ƙofar a toshe take ba zai kai ga gaci ba Ya ce Allah ya yalwata ƙirjin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda abubuwan da da suke damunsa Allah ya ɗauke masa su Allah ya faranta masa ya haska masa irin tanade-tanaden da ya yi masa don haka sai ya zamto ba shi da wani bakin ciki ba wanda zai bata masa rai wannan shine alam nashrah laka sadrak Allah ya masa wannan ta goma shi kuma ya ce masa walal akhiratu khairul laka min al lamarin ka bisa tafsiri mabambanta guda biyu na malaman tafsiri walal akhiratu khairul laka min al ula wallahi lahira ta fi maka alkhairi akan duniya ingantaccen tafsiri ko kuma a'a wallahi lamarinka a ko da yaushe yau ɗinka sai ta fi jiyanka kyau walal to kai laka min al dan haka duka bisa tafsirin guda biyu a cikin farin ciki yake Allah ya cire masa damuwa anan in ka so sai ka kawo fissar ah, shaqqu sadr an tsaga kirjinsa an cire duk abin da shaidani zai samu dama a kansa an cika zuciyar da imani da hikima don haka babu wato shaidani baya iya masa zagon ƙasa wa ba an zuntura Allah ya sauke mai jin nauye-nauyen da suka nauyaya masa bayan wa rafa lahu zikra ya ɗaukaka ambatansa fiye da duk wani ambato na wanda ka sani Allah ya sanya ƙasƙanci da koma baya ga duk wanda ya saba wa lamarin manzan Allah Allah ya rantse da rayuwar manzan Allah ina ya ce ina ina aka rantsa da rayuwarsa inda ya ce mai la'amruka innahum la fi satratihim ya'mahun ya rantsa da rayuwar saboda mai girman rayuwar ta eh wa qarana ismahu bismi ya hada sunansa da sunansa a ina a cikin tashahhud kiran sallah iqama kalimatu shahada eh yace ba a taba ambatan Allah sai an haɗa da ambatan manzon Allah kamar yadda ake fada a tahiya kamar yadda ake a huduba kamar yadda ake a kiran sallah yace manzon sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yayi tsayuwar daka da umarnin Allah madaukakin sarki babu wani mai hali da ya hana shi ya zage dantse shine mushammiran ya zage dantse wurin sai ya kai ga gaci wurin yardar Allah ba wanda ya iya hana shi har sai da hasken saƙonsa ya haskaka duniya. Haske da ka sani yana sheƙi yana walƙiya. Mutane suka shiga addinin Allah jama'a jama'a da albarkar da awarsa. Kai sai da aƙidarsa da da'awarsa sai da ta je inda rana take kaiwa a dukkanin faɗin duniya. Dama wannan yana cikin alamun gaskiyar annabtarsa. yace na zai je duk inda dare da rana yake yake zuwa yace sai dai ku kuna gaggawa ne yace amma magana ce ta lokaci yace addininsa zaɓaɓɓe ya kai inda dare da rana suke kai Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe shi ya fifita shi don ya cika alkawarinsa da shi a cikin littafinsa bayan ya isar da saƙo ya sauke amanar da aka ɗora a wuyansa yayi wa al'ummarsa nasiha babu wani alkhairi sai da ya ɗora su a kai babu wani sharri sai da ya kawar da su gabarin ya fafatawa don tabbatar da tafarkin Allah dukkanin fafatawa ya dasa ya kafa addinin Allah ya bar al'ummarsa a kan gwadabe ko tafarki bayyananne wanda in dai da gaske mutum yake yana so ya riko da shirya to babu hatsa hatsi babu ƙura a cikin sabgar zai iya ganewa har ma yake cewa wannan shine tafarki na ina yin kira zuwa ga Allah maɗaukacin sarki bisa ga basira da ilimi da ni da duk wanda ya bi gwadabe na da tafarki na sarki ya tabbata ga Allah ban taɓa zamtowa ba cikin masu shirka malam yace amma ba'du فإن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدى هملا بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا وقسمهم إلى شقي وسعيد وجعل لكل واحد من الفريقين منزلة وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا فمن استعمل ذلك في طاعتي وسلك به طريق معرفتي على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن ذلك ويحزن حزنا طويلا فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا yace bayan haka Allah madaukakin sarki mai sarki bai halicci bayan tawafa bisa ga rashin manufa ko ya bar su sasakai a'a ya tsora musu nauyin cewa dole a kansu akwai taklifi akwai shari'a akwai wani tsari na musamman da yake so su bi ya sanya su su zanto mahalli ne na karɓar umarni da kuma hali kuma ya lazunta musu lallai su riƙo da abin da ya kawo musu na shirya ko dai a dunkule ko kuma a faɗaɗe kuma da hikimarsa da adalcinsa sai ya raba su akwai waɗanda za su yi riƙo da wannan abin kuma su samu rabauta 'yan aljanna ne akwai kuma waɗanda za su yi watsi su sha tun ɓangaro da wannan abin kuma su zamto 'yan wuta sannan kuma kowanne daga cikin 'yan aljanna da 'yan wutan ya tanada musu makoma sannan ya ba su wato inda za su ɗosani ilimi kuma su aiki sai ya ba su zuciya ya hore musu ji ya ba su gani ya ba su gabbai wanda duka wa'annan gabban su suke kai saƙo ga ƙwaƙwalwarsu wannan fani'ima ce ya musu ba bashi suke bin ba wai don ya waje ba sai ya yi musu ne. a'a ganin damar sani ne ganin damar sani ne da karamci irin nan Don haka duk wanda ya yi amfani da ya yi wa Allah ɗa'a, ya bi tafarkin da zai gane wane ne Allah ɗin. ya iya hankaltar abin da ake riskar da shi gare shi bai kauce ba ya canja hanya to wannan ya yi dukkanin godiya ga ni'imar da aka bashi ya bi tafarkin neman yardar Allah kuma ma dalla da wannan tafarki a matsayin tafarki abun bi Wannan kuwa ya yi amfani da gaban nan nasa da sha'awace-sha'awacensa wurin ƙosar da muradinsa bai yi la'akari da haƙoƙin Allah mahalicinsa ba a kansa to gaskiya wannan shine taɓaɓɓe wanda ya asara bai ci moriya da gajiyar wannan bai wadda aka yi masa ba ya ce kuma malam ya ce kuma wannan zai yi baƙin ciki zai shiga damuwa damuwa mai tsaho domin ƙarshen alewa ƙasa dole ne akwai hisabi bayan an yi wannan doguwar rayuwar an raƙashe an yi kaza za a koma kuma ga Allah kuma dole za a yi tambaya kuma waɗannan gaban da aka lissafa suna da haƙoƙi za a tambayi ma'abocinsu a ce mai kai da su Allah yake da ji da gani da zuciya duka waɗannan gabai a gaban Allah ababen tambaya ne sai an tambayi ma'abocinsu yaya ya zartar da su ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منه الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من هديته ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته وهو المسؤول عنها كلها لأن كل راع مسؤول عن رعيته كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تلسك به الناسكون ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده به عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصائب والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق فلا نجاة من مصائبه ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والالتجاء, والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق ببذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وأنا يكي دزوك يا تتفن كي واتو دنغني دا قبي أكا أمبتا جي غني زوتيا دا كذا تقاوا دا سورنسو زوتيا إتكي سركي إتكي جابورا إتكي تكي جد جوياسو sai ta zamto tamkar sojoji ne da sarki sarki shi ke ba su umarni suna karɓar umarni ne daga wurin sarki ko shugabansu malam ya ce wannan gabai suka zamto duka suna ƙarƙashin bautar Allah maɗaukacin sarki da kuma ganin damarsa da kuma wato zartawarsa to daga zuciya ne wato Allah khair daga zuciya ne wato jiki yake samun tsayawa akan gwadaban Allah madaukakin sarki ko kuma ya samu zamiya duk sanda kaga wani yayi mummunan aiki to zuciyar ce ta zame in kaga yayi kyakkyawan aiki kuma to zuciyar ce ta samu istiqama to yace banda wannan kuma akwai abin da mutum ne dan adam yake bukata ya samu na tarbiyya wurin abin da ya shafi jimiri da abin da zai karfafi wannan zuciyar izanto ta zama zuciya ce zababbiya yace wannan shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki zai gyaru in ta ɓace kuma dukkan jiki ya ɓace don haka zuciya ita ce sarki a cikin gabbai ita ce take zartar da umarnin da gabbai suke so su ita ce wadda ta nan ake samun shiriya babu wani abu da zai tsaya ya tafi dodar sai fa idan ita din ta tsaya dodar dan haka an samu munan aiki to abu na farko da ya kamata a fara bincika a tambaya ita ce kamar yadda dukkanin wani jagora abin tambaya ne akan gora don haka wannan sai ya zauto cewa yana madawa musulmi dole ne ya kula da zuciyarsa ya tsaya tsayuwar daka don ya gyara ta domin dukkanin bayan Allah na ƙwarai su ne kuna wanda suka samu isa ga fadar Allah to zukatansu suka fara gyarawa sai ayyukansu suka gyaru malam yace shi yasa dole ne mu tsaya mu yi nazari akan waɗanne irin barazanoni ne da rashe-rashen lafiya wanda ka iya tamfaruwa da zukatanmu domin su daƙirar da mu su haifan mana da koma baya. Kaga daga nan ka gane cewa littafin Ibn Qayyim ya gina shi ne akan hadisin inna fil jasadi mutsa. Idan salahat salaha jasadu kullu. Duk bayanan da zai zai bayani ne akan amradul kulu. Me ke sa hasada, kyashi, kiyayya, gaba, cin riba, cin haramun, kaza kaza me ke In ji zabawa cikin wannan ramin ya kasa fitowa zuciyar ce duka malam zai yi bayani yace lokacin da makiyin Allah Iblisu ya gane cewa zuciya tana da matuƙar muhimmanci kuma nan ne makasar ɗan adam to ai sai ya tattaro dukkanin hayaniyarsa da wasu wasunsa da matsalolinsa sai yake jibgawa zuciya in ya tashi kawai sai ya danna cikin zuciyarsa don haka idan ya shiga zuciyar yayin da jini ya tashi harbawa cikin jiki sai ya harba da shaidan din sai ya warwatsu kamar yadda alisalam ya ce wa inna ya jiri fi ibn adama majrad dam to sai ya shiga zuciyar ya cika ta da wasi ya kimsa mata riya ya kimsa mata shirka ya kimsa mata bid'a daga nan kuma sai ta warwatsu cikin gabbai sai kuma gabbai sun bi su ma suna ta yin ba daidai ba ya ce shi ya sa za ka ga ɗan ya shiga cikin zuciya ya cika ka da sha'awa kuma ya tsawata wasu halayya marasa kyau ko wasu ayyuka marasa kyau wanda da zarar ɗan adam ya yi su to babu shi babu isa ga tafarkin Allah kuma za ka ga duk yadda zai yi ya kautar da kai ya ɓatar da kai to sai ya yi ta hanyar wannan zuciyar ya hana ka samun dace kuma sai ya ɗaɗɗana maka tarko su ne mafayi ya ɗaɗɗana maka tarko daga nan aka samu sunan littafin min mafayi da shekwan tarko ne da shi kala kala kala kala wa ya ce maka dan wannan ya shiga wuta wancan ma ya shiga duk ta kofa ɗaya suka shiga a'a wannan zai shiga ta bangaren kaza ne wancan kuma aiki kaza ne zai kai shi wuta kamar yadda aljanna ma kofofin shigarta suna da yawa akwai ƙofar kaza ƙofar kaza ƙofar kaza ƙofar kaza irin su siddiqul umma sayyidina abubakar su ne ake buɗe musu ta dukkanin ƙofofi dan ba wani aikin alkhairi face na musulunci sai suna yin su ba wata shu'ba min shu'abil iman face suna yin ta amma ni da kai masu ruwa ruwan imani to sai mun samu ɗaya mun kankame ta kuma mu bi ta da addu'a cewa Allah ya mana tawfiki wataƙila Allah ya riske mu da rahmarsa da falalarsa kuma sai ya da kike ba mu sai mu samu shiga. malam yace don haka yana kafa igiyoyinsa da ƙugiyarsa ƙugiyoyinsa da tarkonsa domin ya kafo bayan Allah yace in dai mutum ya kubuta daga fadawa ciki din cikin wasu to in bai wasa ba zai kubuta ba a wasu kai in duk ka kubuta a wasu to mafi karancin cutar da shedan zai shi shine wato ya sa maka kasala ya dakirar da kai aikin alkhairin da zaka iya yi amma yana nema ya gagare ka kaga abin da kan karamin abu da ka dage zaka iya yi amma sai ya hana kai mafi karancin cutar da zai mata kenan aksara kuma shine ya an tayar da kai ya mata gizo ne kan turuwa ta yadda kana faɗawa ya gama da kai ya tafi maka dariya da haka sai ya zamto cewa babu kubuta ko tsira daga tarkon shedas face sai fa idan bawa ya dawwama yana neman taimakon Allah cewa Allah ya bashi tallafi da agaji ya dinga samu in an tana masa tarkon ya tsallake in an tana masa tarkon ya tsallake to in ba haka ba in ya tsallake wani kuma wani zai kama shi yace shi kuma ba a samun tsallake tarkon shaidan sai ta hanyar bibiyar abin da ke janyo yardar Allah da kuma ita zuciyar ɗan adam ɗin ta ɗamfaru da Allah maɗaukacin sarki ta karkata baki ɗaya ka cokanka ta koma ga Allah maɗaukacin sarki don ta samu shiga cikin lamunin faɗin Allah jalla wa'ala. da ya yi wa shedan alkawari yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan na zababbe zabaku nan ibadi akwai abin da aka shafe kamar yadda wani wurin ya faɗa illa illa ibadaka minhumul mukhlasin bayina zababbu ba ka da dabara a kan kaga an yi istisna domin shi ya rantsi yace la'uwiyannahum ajma'i ya rantsewa Allah ya ce duk sai na halakar da ƴaƴan da Adamu ya haifa yace yace na rantse da buwayarka da ƙarfinka sai na halakar da su dan shi aka kore ni daga aljanna to ni kuma sai na ga ƙarshen su ba wai sai na halakar da Adamu din ba a'a ƴaƴan nasa saboda zurfin kiyayya to amma sai ya ce shi da kansa sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin a wani siyaqin kuma alqur'ani yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayi na zaɓaɓɓu na musamman waɗanda na togace su na kawwame su na tsare su dai salaka alaihi sultan baka da dama Allah ka samu na ci ina jin ne kamata mu tsaya ko ko za mu iya kaiwa malam ya ce bari fassara ba tare da naja ba sai zamto mun gama mukaddima malam yace wannan abin da ya kawo wanda idan mutum ya zame shi ke bashi wato kamar ka ce ni ara ma baya bayan da gashi ya taho yana dabta shiga fadar Allah sai kuma a koma can in ba a yi wasa ba shi kenan an samu matsala yace to wannan shine ma dan abin da zai saura wanda zai sanya maka wato karsashi ka ji cewa ashe in ka dage Allah zai iya maka ashe in ka dage kai ma ka samu kubuta yace wannan in mutum ya dage a cikin wannan to zai samu rabauta da sababin mataki na bautar Allah ubangijin talikai ta hanyar izamto zuciyarsa ta faɗaka ta farka izamto yana yana yin abu domin Allah maɗaukakin sarki ya dawwama ƙarƙashin samun yaƙini na cewa Allah shi ne Allah kuma ba shi da shakku akan Allah jalla wa'ala. Ya ce, To, idan zuciyar aka shayar da ita, sinadarin ruwan bautar Allah da ikhlasi, to bawa hankali sai ya samu kansa a gaban Allah. Sai ya ji cewa yana cikin bayan Allah al-muqarrabin makusanta, Allah ka sa muna ciki. sai wannan togaciyar da Allah ya yi illa ibadaka Humul mukhlasin sai izamto ta shafe ka malam ya ce, Allah jalla wa ala mai karamci da ya yi mana baiwa da lukufinsa muka iya gano wani abu kaɗan daga cikin abin da yake rashin lafiya ne na zukata da kuma yadda za a magance da irin yadda wasu wasi na shedan yake ɗan ruwa daga shaidanu makiya da irin yadda idan wannan wasu wasan ya shiga zuciya ake samun ko miyagun ayyuka da yadda ita zuciyar kuma take caccanjawa ta gurɓata dan akwai wanda in ka gan shi in yi nisa idda kafin shaidan din ne da kafarsa saboda irin mugun aikin da yake in ba shaidani ne yake bayyana gare shi ba bai kamata a ce an yi nisa haka ba ibnul qayyim likita ne wanda ya karanta zadul ma'ad zai ga irin yadda yake yin abubuwa abin ban mamaki likita wannan na zamani domin zai maka magana akan cewa me yasa Ali sallam yake hada kaza da kaza saboda kaza yana da zafi kaza kuma yana da sauki me yasa in ya kaza baya cin kaza kamar yadda kuma ya zurfafa sosai cikin abin da ya shafi rashin lafiya na zuciya da yadda za a magance wannan malam yace mummunan aiki ba yadda za a yi ga mutum yana mummuna aiki sai idan zuciyarsa gurɓatacciya ce to wani zubin kuma zuciyar ba wai ta gama lalacewa ba ne a'a yanayi ne bayan yanayi yake buturowa zuciyar sai kaga tana lalacewa a hankali sannan a hankali har ta kai matakin da ta ƙeƙashe to a hankali sai rashin lafiyar ya samu daɗuwa in ba a yi wasa ba sai a kai matakin mutuwa kaga anan ya gaya maka cewa akwai rayayyar zuciya akwai matacciyar zuciya akwai kuma zuciya marar lafiya to zuciyar da ta mutu dama an mutu ba a dawowa ko a wannan an gama da ita rayayya kuma dole ne rayayya kuma ya ya alkinta rayuwarsa kada ya kai ta inda zai halaka ko shi yasa ma Allah yake kan mu kashe kanmu to zuciyar da kuma ba ta da lafiya dole ne a nema mata magani to shine malam yace sai ya zamto cewa idan zuciya ta mutu shi kenan za ka yi saura ga ta nan ba ta da rayuwa babu haske babu alkhairi da yake zuwa mata in za ka yi kwana dubu kana gaya mata Allah ba zai mata amfani malam yace duka wannan daga cikin tasirin ruwan sinadarin da shaidan yake zubawa ne a zuciya har ya mamaye ta da tsatsa na wasuwasi yace da kuma yadda shi mai zuciyar ya biye wa shaidan ta yadda za ka gama ba zai rabauta ba kai sai ya kai matakin da ma baya koya saban Allah Ya ce wannan dalilan su sa su ne suka sa na rubuta wannan littafi domin na iya halarto da waɗannan abubuwan amma ina mai cewa falalar daga Allah ce ba daga gare ni bane shi ya ba da wannan damar shi ya ba da wannan ilimi shi ne kuma ya kyautata mana kuma ba dan komai dan ba sai dan wanda duk wanda zai yi nazari a cikin wannan littafi ko ya karanta ko ya koya to izanto ya amfana kuma sannan ya yi addu'a gare ni ni da ne wannan littafi ya ce ina roƙon in ka karanta wannan littafin na ka roƙa min Allah ya gafarta mu ya yi min rahma kuma ya yadda da ni Allah ya gafarta masa ya yi masa rahma ya yarda da shi mu ma haka baki ɗaya ya ce na kira shi da suna izakatul lahfan fi masa'id tallafi da agaji ga wanda ke cikin damuwa domin ɗaukan matakan da shaidan ba zai farauce shi ba yace na jera shi a kan babuka har guda goma sha uku na ƙarshe da na ambata shine irin makircin da shaidan yake yi wa ɗan adam yace wannan babun na ƙarshe domin sa nema na rubuta littafin yace to amma akwai wasu kuma rassa da sassa masu fa'ida masu amfani sosai wanda manufar tana da kyau yace ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa domin sanai kuma ya sanya wannan littafin albarkacinsa kada na taɓe duniya da lahira kuma ya amfanar da ni ya amfani wanda ya kwafe shi ya rubuta shi ya amfani wanda ya karanta shi a duniya da lahira Allah shi ne cikakken mai ji mai tarin ilimi babu tsimi babu dabara sai daga Allah maɗaukakin sarki maɗaukaki mai girma. Wa ina ganin nan ya kamata mu dasa aya insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa kuma sai mu ji abin da littafin ya kusa. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين